بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله امين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد شي غبا دا wannan littafi mai albarka da la'ilu ahkam mun kana shafi na 13 inda zamu tashi a nau'i na biyu daga cikin nau'ukan azumi nau'i na farko shine azumi na wajibi da muke yadda yake na ramadan na kafara da sauransu da alwashi duk suna cikin wajibai to za mu tashi a gaba na biyu ko nau'i na biyu daga cikin nau'ukan azumi shine saumun nafil ya ce wa amma saumun nafili a asharatu anwa azumi na nafila nau'i goma ne azumin nafila wahiya na farko a wannan saumu yawmi iftar saumu yawmin wa iftar yawmin shine mutum ya azumi yau gobe ya huta jibi ya azumi gobe ya huta irin azumin da ake cewa na annabi dawuda dinnan, ta kaga azumin nafila ne wannan bai na farko kenan saboda hadisi da ya tabbata daga manzan Allah da ya yace ahabbu siyami ila Allah siyamu dawud mafi soyuwan azumi a wurin Allah na nafila shine irin azumin annabi dawuda kana yasumu yawman wa yuftiru yawman ya kasance yana yin azumi yau kuma ajiye gobe haka yake yi رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما hadisi ko ce azumi na biyu somu yawmun wa iftar yawmai shine mutum ya azumi yau kwana biyu ya tsallake kaga akwai karin hutu kwana biyu maimakon kwana daya sannan ya azumi a rana na uku shi kuma da qaulihi sallallahu alaihi wasallama murshidan li amr ibn al-as annabi ne ya faɗa lokacin da yake ba da shawara ga amr dan as ya ce fasum yawman wa aftir yaumai ya azumi rana ɗaya ka husa kwana biyu lokacin da ya dage yana ganin zai iya yin azumi shi kullum a rayuwar shi annabi ya hana shi an fahimta da kuma shi wannan shawarwarin kaga wannan nau'i na biyu kenan shi kuma hadisin shi ma Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito nau'i na uku shine saumu yawmai al-ithnain wal khamis fi kulli usbu'in azumin ranar kowace litini da alhamis a kowane mako an abi hurairah radiyallahu anhu qala abu hurairah ya rawaito hadisi daga manzon sallama ya ce inna rasulullah sallama qala ce annabi alaihi salatu wassalam ya ce tu'radul a'malu yawm al-ithnain wal khamis ana bujiro da ayyukan bayi a kowane ranar alhamis da ranar litini fa uhibbu an yu'rada amali wa ana sa'im annabi ce ina so a bujiro da aiki na kai shi zuwa ga Allah wannan rana ina azumi rawahu tirmidhi sahahu al-albani fi riwayat al dalil nau'i na hudu shine sawmu ayyamul bid yin azumi na kwanakan suka fi kowanne haske shine yawmul thalith ashar ila al-khamis ashar sha uku sha hudu sha biyar da qauli malhan al-qaisi radiyallahu anhu da yake kara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya amuruna an nasuma al-bida annabi ya kasance na umurta mu mi azumi na ayyamul bid 13 wato goma sha uku ga wata wa arba'a ta ashar da goma sha hudu wa hamsin ashar da sha biyar ga wata na kowane wata an gane ko kana za ga wata ta cika tana kwallon nan cycle din cikakke duniya ta kan haske a lokacin ko allura ta faɗi za ka iya ganin ta wa kala yake cewa hunna ka da hari idan mutum ya yi su to kamar mutum ya yi azumi ne duk rayuwarsa gaba daya kuna fahimta yawwa abu dawud ya rawaito hadisin imam al-albani ya inganta hadisin to kamar ya kaman duk rayuwarka saboda wannan ka'ida ce dai da aka faɗa na hadisi innal hasana bi ashri amsalha ka fahimta ma'ana duk aikin kwarai guda ɗaya sai kai ya ba kana don goma kaman goma kai in kai azumi ɗaya kaman kai kwana goma ne kana azumi ka fahimta in kai biyu kai kwana ashirin in kai uku kai kwana talatin kwana talatin ba shi ne wata ɗaya ba to idan kai wata ɗaya kuma kana yi ya zai baka zai zama kamar kai wata goma kana yi ka gani haka sai ta tafiya zai tafiya al'adar kamar gaba ɗaya rayuwar ka azumi take ku fahimci yadda magana yake a haka Allah mu da ke sarki ya shirya da mu sai nau'in azumi na biyar sau mu yomi arafa yin azumi ranar arfa da rairin hajji ga wanda bai je aikin hajji an fahimta wa huwa yawmu tashi min dhilhijja shine ranar tara ga watan dhilhijja da qaulihi sallallahu alaihi wasallama wa fadar annabi alaihi salatu wassalam siyamu yawmi arafa ahtasibu ala allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu azumin ranar arfa ina fata a wurin Allah ya kankare shekarar da ta wuce ta zo kafin ita sanatan lati ba da da shekarar ta zo bayan ta rawahu muslim kaga waɗannan na filfili ne gaba ɗayan su nau'i na shida ko musamman ya ta ayyamin min zulhijja yin azumi na kwana takwas a cikin farkon zulhajji kaga an cire arfa a ciki kaga in kai wannan shi ma da kala ba da azwajihi wasu daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam suke cewa kana yusumu tis'an min zulhijja annabi yakan yi azumin kwana tara na hajja, da yawmul ashura yana azumin ranar ashura wa thalathati ayyamin min kulli shahrin yana kuma yin azumi na ainihin wato kwana uku a kowane wata rawahu abu dawuda wanzur sai abi dawuda wa sahun nisa'i sahun nisa'i ma'allin shahid shine wato wannan azumin kwana takwas din ina fata ana fahimta daga nan na bakwai shine samu yomi ashura yin azumin ranar ashura ita kanta da kuma ashura ita ce goma ga warkan wato na muharram wa huwa al-yawm al-ashir min shahr al-muharram rana ta goma a farkon watan al-muharram da kulli sallallahu alaihi wasallama saboda abin da annabi ya fara ce hada yawmu ashura wannan ita ce ranar ashura walam yaktubu Allahu alaikum siyamahu Allah ya farlanta muku azumin sa wa ana sa'imun amma ni ina azumi faman sha'a falyasum wanda ya suke azumin faman sha'a falyasir wanda ya so kuma ya ci abincin sa wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim da aka rawaito daga muawiya na takwas صوم شهر lahil Muharram, yin azumi a watan al-muharram din kafa banda na shi ashura din mai kauli sallallahu alaihi wasallam afdalu siyam ba da ramadan shahrul lahi muharram shi falalan azumi na nafila da mutum zai yi bayan na farilla shine yin azumin watan al-muharram wa afdalu salati ba'da al-fariba mafi falalan sallah bayan ta farilla salatul layli shine sallar da mutum zai yi a cikin dare rawahu muslim ana bi huraira na tara saumu akthar ayyamin fi shahri sha'ban yin azumi na mafi yawan kwanakin watan sha'ban wannan watan da muke ciki a ce mafi yawan kwanakinsa ta yi azumi a ciki in ka za a kasa shi biyu to akalla kai azumi a cikinsa ko ba azumi ba a ce ta yi azumin muta kamar su goma sha shida sha bakwai haka misali an gane ba wajibi ne duka na nafila ne in kai haka to shi ma suna ne yin haka din ana aisha ta radiyallahu anha daga nan aisha Allah ya kara masa yadda tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su sumu hatta naqula la yufiru annabi yakan yi azumi a sha'ban har barka ta zai ma ajiye azumin nan kuwa yufir wani lokaci sai bai ajiye abincin azumin yana cin abincinsa hatta na qulu la yasum har mutum ba zai azumi su ka gaba dole bane kawai dai ana so karkadan yin azumi a cikin shi kama ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam jira aisha tace ban taba ganin annabi istakmala siyama shahrin illa ramadana ban taba ganin ya cika azumin wani wata ba in ba azumin ramadana ba shi kadai ne ake complete wa ma ra'aytu akthara siyamahum min fi sha'ban amma ban taba ganin watan da yafi yawan azumi ba kuma irin watan sha'ban dan shiri sun ke saba yanzu ga ramadan za ka yi tare a jere kana dan yi yanzu mafi yawancin mu ba mu azumi ba mun yi azumi ba a cikin sha'ban kaga in ramadan ne sai mu rika jin jiki sosai amma mun dan rika dan yi bikin yana dan sabawa ana sabawa da yanzu wannan sai mu ji kai dama kal makal Allah ya samu dace daga nan azumi wanda yake na tara na goma kenan ko na goma saumu sittin min shari shawwal yin azumin sitta shawwal da kauli sallallahu alaihi wasallama gada abin da annabi yake cewa man sama ramadana sun ma asba'ahu sittan min shawwal duk mutumin da ya azumin ramadana ya biyo shi da guda shida a cikin watan shawwal annabi ce kana ka siyami dari yayi kamar azumin shekara gaba da rawahu muslimin an abi ayyub al-ansari imam muslim da ya ruwaito hadisi daga abi ayyub al-ansari Allah ta'ala ya tsara masa yadda don haka waɗannan su ne ciko na biyu a ɓangare na yi na nau'ukan azumi alamar da ke furci ya dace da mu da ba mu nadan abin da makaranta da ke sai tambayoyi na'am na ashuran shi ya fi amma dai in kai shi a sunna ka saba annabi su sallama da sai ce zai yi tara don ya saba da yahudawa amma na goma shi ne azumi to da yake zai yi tara kaga ya yi ɗaya kafin ran goma kenan idan baka samu yi ba to ya halatta ka yi ɗaya bayan goma ya zama ka yi goma da sha shi dai goma shi ne asali kawai amma abin da ake so kawai ka yi ɗaya kafin shi ka jona da shi ko kuma in baka sami ba ka yi ɗaya bayan shi ka ƙara bayan ka yi goma da eh, eh ya zama dai na goma da sha ɗaya eh, ko ko kai tara da goma kamar yadda annabi ya ce zai ko kai goma da sha ɗaya idan ma duk bai samu ba to kai goma kaɗai a zuciya ka dai kai ba bai yahudi ba ne ba koyi ba koyi da su kake ba saboda ai asali a saba musu ne su goma kadai suke ka fahimta su guban kaɗai suke yi kuma ana so ne mu musulmi a ya ce kama dinga kama da su da saba musu amma wani lalura zai iya sawa kaga da ba za ka iya yin azumin daga guda biyun ba ko ma ɗaya kafin goma ko ɗaya bayan goma akalla shi goma sai ka yi shi zai hana ka sabu ladan ba eh, in yi so wata shekara kuma sai ka yi ka yi biyan mm. ka shi abin ne sayan su guda shi ko kuma ko mutum bai cika duka ba sai wani safanin cika a dole sai ka cika ai annabi ya faɗa ko yanzu a hadisin mun karanta ga shi ya ce sittan kaga shida ba biyar bane ai ba kuma uku bane ba hudu bane ba biyu bane dole shida dai shida ne ka annabi ya ce shida in yi shida to shida ake bukata ai tunda dai na nafila ne ba sai a biyar ba a cikin watan kawai daga an ce yau sallah an kammala cin abincin sallah na azumi to kana da kwana ashirin da tara don ai ana sallan ne a ran ɗaya ga wata ko ɗaya ga watan shawwal da mashi ne ake a ran sallah daga akwai kwana ashirin da tara ko ashirin da takwas idan kwana talatin zai yi in kwana ashirin da tara zai Allah ka sani to a wannan kwanakin kai dai in ka so ka yi a jere in ka so ka rika isa da hutawa kafin dai kwanakin su kare ta yi guda shida shi kenan amma in ana bin mutum bashin ramadan to bai kamata ya saurin yin sitti shawal ba ya fara rama ramadan ɗin da ake bai shi bashi a kwanakin in za su isa ya rama ramadan sannan ya sitti shawal yayi an fahimta amma idan lokaci zai ƙure ba zai iya ramawa ba shi kenan sai ya sitti shawal da shi an fahimta ya hada da ramuwan gwargwaron abin da ya saura na'am alaikum assalam wa rahmatullah Eh, wani wani da muka tafi aikin hanyar shi kawai rana aka ce muka tashi ba shi ne ma'abin aka ce masa ai hannun haka mata alaƙe da wanda bai samu yin hajji ba mm. wanda yake gida ya ce ya eh, shi yana son ya haɗa falalan guda biyu ya haɗa falalan tsayuwan haka da falalan kuma samun haka da ya yi ta yi da shi ne ya karya ya yi to haka da ya kai azumin da Allah ya kyauta haka wannan kuskure ne jahilci ne yawa da ganganci ya fi son annabi ya san mana alkhairi ne ai shi yanzu matsayinsa ya wuce a ce ya azumi a wannan rana. na fatan kana fahimta yanzu nan muke karantawa muna karantawa din nan muna karanta shi zuciyata kamar zuciyata tana ce mu. Ka yi wasu addu'a ka ce Allah ya saka ni wannan azumin bana misali ka gani, ban ban yi azumin su ta eh, ba ina ina kenan ina arfa haka ai kamar na roƙa maka ne Allah ya sa mu je aikin haji sai ga addu'an nan kuma wani ma ba zai fahimta ba ko da kullun kana ta yi kana ta yi kana gida akai zaka so ne a ce kai kana can ma ba za ka yi azumi saboda falalan wannan ranar ai ya wuce a ce azumi saboda haka ganganci ne kawai da jahilci annabi ya fi ka san alkhairi Allah ne sai sukanta manzo Allah ya ce azizun alaihi ma alaikum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim kuma shi sannan ya ce wanda ke gida ne saboda ka wuce shi kitan kawai shi zaka ce shi dan imani jira azumin yi azumin amma shi kana arfa ka ce kawai yana so hada falala guda biyu to annabi bai sani ba kenan ah, wannan ba daidai bane gaskiya a ah, ai yi mana ba ya saba mashari'a ya saba mashari'a wannan abin da ya bi da ladan shari'a azumin saboda ban da shi a ciki mai sha yunwa ne ba za mu ce yunwa ban za ya sha bari da kan mu kanan da mai zafa ba magana amma dai ya sha yunwa ba amfani a yi saboda bai daga cikin cikin wanda aka ce a yi a yi so ba daidai ba ne an ce wanda kai wanda kai ka ƙura kawai kai ka tafi aikin haji Allah ya sauko wannan taron kuma kana nan kana kana kana so sai ka ce sai ka wani abin da ba a ce kai ba ya wahalar da kanshi inda ya faɗi ya sume a ranar yanzu sai ya kashe kanshi yana ce ga rana ga zafi ga abubuwa haba wanda ma kana kana wurin bakin ka abuɗe ce yake karsa a wannan yinin ala haka zunganci ne kawai da sun iya yi wani ba so yake dawo gida ba da labari a yi duk kafin nan ma ni hanyar a baki na fa da kaka za ka zai dinga ba mutane labari shi ya yi wani kokari da bajinta idan su ne ai yi kyauta alaikum assalam wa rahmatullah kaga an ce an magana azumin ashura ne eh a cikin sirrin sannan kuma an yi magana sauyin arfa ok muharram shi ma kaga an fitar da shi daban so shi ne yanzu harin bayanin da ke bukata shi ne azumi a cikin muharram za ka yi wani suna yi banda banda ashura banda ashura ka dan yi wasu azumi eh na fi ka ko da da litiri da alhamis ne ringa yi saboda ai wata ne mai alfarma kasan na shafi anan nake cewa akwai wasu lokuta da malamai ya kamata su dinga fitowa da mutane su bayani a gane darajar wannan watannin wannan watanni hudu masu alfarma har yanzu mutane ba su gane falalar su ba mu mutane an fi shahara ne da sanin falalar ramadan kwanaki goma na farko ne, haji ka gane su ne kawai sai a ɗauka kamar su ne kawai to abin ya wuce nan kaga watanni hudu masu alfarma akwai muharram a ciki akwai rajab a ciki ka fahimta sannan sai zulqa'ida sai zulhajji ko wa'annan guda hudun fa kai aikin alheri a cikin watannin ma ba daidai yake da sauran watanni ba ladan da za a ba su haka in kun kuma laifi na na sabo shi ma zanubin ba daidai bane da sauran watannin da ba shi ba to kaga ai muharram yana ci sai kake yin azumi a ciki kaga ai ladan da za a baka ba daidai yake da kayi azumi a wasu watannin da ba al-muharram din ba so yana da kyau duk a rika fahimtar da mutane su gane darajojin waɗannan watannin ya gane ko a cikin watanni eh. a kawai shi ciyar mana ai ai ciyarwa an fi bukatar alalatta ya fi zuwa ne lokacin da aka fi bukatar ya za ka ga wani mutum yana so ka ciyar da shi kuma a cikin muharram ka shi ka ce ba za ka ciyar ba saboda kai sai a ramadan za ka baki in ya mutu kafin ramadan din fa halura inda kawai bukatar ciyarwan taho yi ta a lokacin kawai in ta faɗo a ramadan ƙara ya ka ƙara yi kawai ka yi amma san da mabukacin ke bukatan ka ci da shi ka taimaka masa shi ne a ah, kuma ka ciki ba nan ne a rugungu ba <laughs> ah, shi ne magana a yi yanzu yana buƙatar taimako a sha'aban nan ka zo ka ƙi ka bashi ka ce kana jira sai ramadan ya zo kuma shi yana yana ta fama da salati yana ta kallon hazo yana ganin hayaki hayaki saboda yunwa da musiba ya gani a ina ramadanin ya zo sai ka ƙara yi alalan na nan Allah ya ga zuciyarka sai sanda aka bukata shi ne lokacin kala eh in a ba ka da shi shi kenan sai ka yi a cikin sha'aban

wasu to to ka gani to ka gani ai na dauka wani malami ne Allah ya kyauta Allah ya kyauta to ai ka ga gaskiya ya fada wanda aka fara samu wara ai shine batu ha na ji dadi shine gari ba na saba ba ai maganin kenan yanzu ya gazo aka ce tuwon shinkafa ya fi aka je ba tuwon shinkafa sai aka ce sai na masara zai ce a ah, ne to ai kaga wannan da aka fara samun shi to ka gani shi ne wallahi maganar gaskiya ne to kamar yadda malamai suke gada mana cewa eh, farko kafin a wajen ta azumin ramadan azumin ashura da magana kuma kuma da madina shi ne ke zama a matsayin farilla bayan wajen ta ramadan kuma shi ne da ana da shi sunna a wannan lokacin kenan ashuran kadai aka yi kai har sai shekaran ba shi kadai bane kadai aka yi akwai azumin da shi yana ciki daga gaske ne hadisin har kuma azumin in ya zo na ramadan ana yin shi amma zaɓi in ka gada ma ka ciyar yin azumin ka kai ta ciyarwa in ka gada ma kuma kai azumin ba zai ka ciyarwa sai aka zo aka mire da shi kowa mandatory ne yayi azumin nan ciyarwa sai mai ra lafiya shi mara lafiya ko mai tafiya mata biyi ko wanda ya zama ba zai iya ba haka dai aka wannan dokokin har yanzu kan haka suke yawa amma zaɓi ne da shekara mai zuwa zai eh a a shekara ɗaya ne su yahudawan ba a ci gaba da yin tasowa da shura a wancan farkon lokacin ba sai karshen zamanin rayuwar masu abinda ake yi abinda ake shi ashura kai ba musulmai ke yi ba ka fahimta ku ya guri zuwa na dan ciwo ne ba musulmai ke yi ba yahudawan madina su suke yin azumi ranar ashura sai ga suna ta yi sai ce kai wai wani azumi ne kuke haka a wannan ranar sai suka ce ai ta kaji saboda rana ne da farin ciki ga annabi Musa da nuna godiya ga Allah da Allah ya kirkir da shi da Fir'auna sai azumi ko wani abu ya halatta a shar'ance kai azumi don nuna godiya ga Allah ban da wannan to da yayi wannan azumin su a matsayin su na sa a lokacin sai suke yin azumi don koyi da shi da ta zo goma ga wata suna ficha ta mu mun fi ku cancanta da annabi Musa mu musulmai saboda ka sai shi ma yi azumin ya umarci sahabban su azumi musulmai yanzu kaga an yi tarayya yahudawa da musulmai sahabbai duka an yi azumi a wannan ranar haka ne amma sai ce musulmai in Allah ya kai mu shekara mai zuwa tun da ranar ashuran ne yayi aka wannan abu ya kama bakin sa azumin nafila ne da za a yi ba tara ya ce in Allah ya kai mu shekara mai zuwa zan yi tara don in saba musu kuma mu mun hada da tara da goma annabi ya so ai zai iya gobe mu kara don mu saba musu zai kuma cewa yadda ya faɗa ɗin ya ce tara amma sai bai faɗa ba saboda komai na tashiri a hankali ake bin sa haka wasu malamai suka ce annabi da zai ce goma a yi har da taran ma abba za su ga abin ya musu sabunta shi kan azumin da aka sa sa ranar kawai suka ɗauka ba su san da shi ba ta fahimta ya fi kusurki kamar yadda kai ne kake tana cikin wani gida mai gida ce maka an kudin ka ya ƙare fa shekara mai zuwa kaza za ka biya tun yanzu za ka kafin kawai sai ka zo za su je biya kawai sai ka zo kaza ne ka fahimta su aka ba su suna kamar an fara notice to ba zai san shekara mai zuwa za a hada tara da goma to ba a kai wannan shekarar ba annabiyar su to tun da suka fahimci su sahabbai da malamai ma da suka zo bayan sahabbai tabi tabi'ai ina manufar saba ma yahudawa shine yin tsara ga wata da annabi ya faɗa sai suka ce idan mutum bai samu damar yin karan ba ya hada da sha ɗaya amma goma shine asalin azumin a fahimta to a rayuwar manzon Allah ba a taɓa yi shi bai taɓa yin tara ba bai ma taɓa yin sha ɗaya ba iya goma ya taɓa yi kuma sau ɗaya kai sahabbai ne suka ci gaba da yin tara da goma tara da goma tara da goma har ya zo ya same mu haka ka fahimci yadda magana take yawa amma kafin shi su suke yin abin su yahuda an madina eh, shi ne yadda abin yake Allah ya samu dace na'am اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون نعم اوكي تفسيري gobe insha Allah za mu bude gobe za mu fara tafsiri a masallacin shi malam margayi Allah ya ji kansa ya gafarta masa kuma kamar yadda muka saba tun da ba ma karatu da azumi cewa lalle amma muka samu dama kun san muka shigo mu ci gaba da karatu so ba zai fasa ba za a canza kuma ba in mun shigo dan za mu yi in ba mu shigo ba dai wannan dai ne wanda za mu tafi a kai yadda muka saba gobe za mu fara karfe hudu na in sallar asar hudu da rabi dai eh, insha Allah eh, kuma awa ɗaya ne karatun namu in Allah ya sa an ga wata a gobe jibi za a tashi da azumi idan ba a ga wata ba za a cika sha'aban talatin a tashi gata insha Allah muna fata Allah ya za a mana fi alkhairi da ya kama ikon kai watan ya sa mana daga cikin intattun bayi ke sarki ya ba mu ikon yin duk wani abu na ibada na mu manta da yan uwa mabukata da yawa na ka ce mabukata ya hada duk wani nau'i yawa ba sai an ce fakiri ko miskini ko talaka ko kaza a mabukaci kawai duk wani abu mace ce ko namiji mai marayu ne ko ko a ruwa ce wadda ba ta da miji duk da sanan da yawa akwai Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da ya farlanta mana سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين